Akwai wani mutum mai suna Bulus wanda yakan tsananta wa masu bin Yesu, ya je wurin shugabannin addini domin su ba shi izini ya je garin Damascus. A kan hanyarsa ta tafiya, sai wani babban haske ya haskaka kewaye da shi, sai ya ji wata murya daga sama tana cewa, Bulus, Bulus, don me kake tsananta mini? Sai shi kuma Bulus ya amsa ya ce, wane ne kai? Sai mure ta ce, Ni ne Yesu, wanda kake tsananta ma, don haka tashi ka shiga garin da kake tafiya. Da Bulus ya tashi, sai baya gani idansa ya makance saboda haske da ya haskaka shi, sai waɗanda suke tafiya tare da shi suka taimake shi suka shiga cikin wannan gari. A wannan birni na Damascus akwai wani mai bi mai suna Hananiya, sai Ubangiji ya bayyana a gare shi cikin wahayi ya ce masa, Hananiya, tashi ka shiga cikin gari, ka je ka nemi wani mutum mai suna Bulus. Sai Hananiya ya ji tsoro, domin ya san kowane ne Bulus. Amma Ubangiji ya ce masa, Kada ka ji tsoro, domin na mai da shi ya zama ɗan aikana ga jama'ar Yahudiya, Yahudawa da kuma sauran mutanen duniya. Sai Hananiya ya tashi, ya je ya sadu da Bulus, ya yi masa addu'a sai Bulus idanunsa suka buɗe, daga nan ya masa baftisma ya kuma ba shi abinci ya ci domin Bulus ya yi kwana uku bai ci abinci ba. Sai suka koma wurin da dama za su haɗu. Sai Bulus ya fara wa'azin Yesu almasihu, sai jama'ar suka yi ƙoƙarin kama Bulus domin sun san ko shi wane ne, amma jama'ar da suke tare da shi sai suka taimake shi ya gudu zuwa Urushalima. Wata rana, Bulus ya je ya gabatar da kansa gaban almajiran Yesu, sai suka ji tsoronsa, sai Barnabas ɗaya daga cikin almajiran ya ce musu, Kada ku ji tsoro, ai, wannan Bulus ɗin ba Bulus ɗin da kuka sani ba ne, domin yanzu Ubangiji ya sadu da shi, ya kuma canja shi ya mayar da shi ɗan aikensa. Sai almajiran suka yarda da Bulus suka haɗa hannu tare, daga nan ikkilisiya suka ƙarfafu suka ci gaba da yaɗuwa.